sashen Hausa na studio Kalangu kai tsaye daga birnin Yamai ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Albarkacin bikin zagayowar shekaru 60 da kasar Nijar ta zama jamhuriya, shugaban kasa zai yi jawabi zuwa ga 'yan kasa a yau da maraice, inda ƙungiyoyi da dama ke zumar sauraron abin da zai faɗa. A yau aka soma zaman taron kwamitin ma'aikatar ministan kudi force kan batun amfani da kuɗaɗe bai ɗaya a cikin kasashen sai da yawo karin haske a cikin labarin. rahoton namu na musamman wanda ya tabo fannin yarjejeniyar nan da gwamnatin kasar Nijar ya yi tare da kungiyar Nowe kan kula da albarkatun yankin Tarmiti da Tuntuma. Masu mu barkan mu da sake saduwa. A jajibirin bikin cikon shekaru 60 da kasar Nijar ta zama jamhuriya, shugaban kasa kamar yadda ya saba yakan yi jawabi zuwa 'yan kasa. al'amura daban-daban na tafiyar da ƙasa a nasu bangaren ƙungiyoyin fararen fulla na fatan ganin shugaban ƙasa ya mai da hankali kan al'amuran tsaro ga dai kani abdullahi shugaban ƙungiyar da ke fafutar kare hakkin da adam demokradiyya a cikin firarsu da mutare muhammadu wannan jawabin da shugaban kasa zai yi mu abin da muka jira gare shi ya cika alkawali saboda shugaban kasa ya ɗauki alkawali da yawa a kan lakwal kamar misali ya ce zai sawa kashi 25 akan 100 na kasahin kuɗi da a bunƙasa lakwal to muna jiran ya cika wannan alkawali lakwal idan ana son lakwal a ga a samu sakamako mai haske dole sai amsa sa kuɗi kamar malaman makaranta ya kamata a sa su cikin yanayin da za su karanta suwa yadda ya kamata saboda duk abin da an kai ko an sa kuɗi ko an yi gina idan ba a sa malamin makaranta ba cikin yanayin da zai karanta suwa ya kamata ba zai yi shi ba sha'aibu dambaji kenan muka saurara na kungiyar sinesa dangance wato da batutuwan da ƙungiyoyin fararen fula ke jira a cikin jawabin na shugaban ƙasa a za ku saurari wato ƙarin hasken da ibrahim musa magatakardar ƙungiyar 'yan malaman na jiya inda yamma rukayatu abdurrahman abun da muna jira ga shugaban ƙasa shine ya ɗauke mu ma'aikatar gwamnati na dindindin ba a iya ganewa yau a ce ma eh, ma'aikatar likita suna nan suna cikin matsaloli na kwantaraje in kwantaraje kina ba a biya su biya mai kyau ba a kula da su kula da mai kyau in an sa likitoci cikin harkan nasu ma'aikatar kenan mutane su ne suna ji daɗi wasu ana yi musu aiki mai kyau. Kunna biyu da muna jira Ayi, muna shine a biya inu wanda muna bi gwamnati bashi kamar kowa ya san ma'aikatar kwantara likita sun ji wahala sun ji abubuwa da yawa sun yi shekara da shekara ba a biya su ba yanan bai kamata wannan muna jira ga shugaban ƙasa ya ɗauko hanyoyi da ya kamata a biya su a nasu ɓangaren wato Ƙungiyar kwadago ta ma'aikata suna fatan ganin ƙasar Nijar a cikin wato jawabin na shugaban ƙasar Nijar ya mai da hankali kan batutuwan da suka wato shafi al'amurra na karatu kamar yadda wato magatakarda na ƙungiyar tasu zai shaida mana. shine dangance da matsalar tsaro da yake ta cin nasara a cikin jihohinmu idan kuna tune bayan jihar jifa tawa tilabere duka dai a cikin yankin jihar tilabere akwai yankuna da dama da aka saka dokar ta ɓaci kuma idan aka saka dokar ta ɓaci to ba shakka za a gudanar da waɗansu abubuwa na asha bisa ga haka muna jiran shugaba ya faɗi matakan da aka ɗauka don kawo ƙarshen matsalar tsaro a wani ɓangare shine dangance da tattalin arziki da zamantakewa da ma al'adu musamman fannonin rayuwa da suke kan gaba kamar fannin ba da tarbiyya da kuma kiwon lafiya. Yawan tashe-tashen hankulan da ake samu a bangaren noma da kiwo wanda mafi yawan lokuta na haifar da rashe-rashe a bangaren makiyaya ya sa shugabannin kungiyoyin makiyaya fatan ganin an samu mafita kan wannan matsalar a cikin jawabin na shugaban kasa da ake zumar saurare a yau Omar Hamma ya yi fira da Burema Dodo shugaban kungiyar makiyaya ta Aren ga kuma fatan da suke. Euh, Wannan sallah ta takwas ga watan Desambra na wakana a cikin wani hali mai wahala ga al'umma jami'an tsaro a takaice ga kowa ma duba da duk waɗannan tashe-tashen hankula da aka ɗora muna. Muna sa ran shugaban ƙasa ya bayyana matakan da aka ɗauka domin kare 'yan ƙasa a cikin jawabinsa. Domin al'umma baki ɗaya da makiyaya a gefe ɗaya suna cikin haɗari su ne mutane na farko da waɗannan tashe-tashen hankula ke rutsawa da su. Mun sa hankali sosai mu shi abin da za a gayi. Mun san da cewa ta hanyar ƙungiyar Jason Sahel an ɗauki wasu matakai domin kare al'ummomi da jami'an tsaronmu. lamuran tattalin arziki da zamantakewa a cikin jihar Difa wannan shine makasudin wata sanarwa da gwamnar da gamayyar kungiyoyin fararen fula na jihar suka fitar a jiya Lahadi a cewar Mara Mamadu shugaban kungiyar Alternative ta Difa a cikin shekaru hudu na baya-bayan nan tattalin arziki a Difa ya fadi warwas mu saurari karin hasken da yamma Alhassan Kuzi Muhammad ta waya a ƙarfafa tsaro a kare iyaka kuma a kare mutane da dukiyoyinsu a hana wannan eh, yawace-yawace wannan da muyagun mutane yan boko haram suke a cikin kasan mu wannan doka ta ɓaci yau shi ma shekara hudu muke cikin ta kowane wata uku ana karawa muka ce to dokan ta ɓaci ana saka shi ne dan a samu a ƙarfafa tsaro in har da dokan ta ɓacin ana sace mutane ana kashe mutane ana hana mutane yawo mutane suna cikin wani zamantakewa na ɗarɗar to muka ce kenan dokan ta ɓaci wannan shi illan shi ya yahi yawa akan jama'a dan yana hana noma yana hana zuwa yana abubuwa da ya hana eh, shine muka ce a duba inda ya kamata a hudda a hudda inda ya kamata a bari a bari amma a bar shi a haka ya yi ta ja mutane suna kunci wanda muka ce bai kamata ba a zo a zamna da jama'an gari a tattamna ina ya kamata a hudda me ya kamata a rage duk a tattamna da su amma ba haka ba kawai ana damka dokan ta ɓace wanda muka ce bai yi ba shi ma. Sha ɗaya daga cikin gundumomi goma sha uku da jihar Talabiri ta kumsa suna a cikin dokar ta ɓace. a dalilin haka gamayyar kungiyoyin fararen fula ta bukaci ga gwamnati da ta kawo ma mazauna jihar sauki arzuma ibero magatakardan kungiyar ta fararen fula a talabiri ya ma alhassan kuti muhammadu karin bayani ta oya Tuni mun yi la'akari sha'anin karatun boko ya fara haɗuwa da cikas inda akwai wannan dokar ta ɓaci. Malamai da suke ba da karatu wasu sai sun hau moto wanda idan lokacin da aka ƙayyade na yawo ya huce to matsala ne gare su. Abu na biyu kuma zirga-zirga na kula da kiwon lafiya ana yin ne bisa motuna. Jama'a sun fara ɗanɗana da su. Muna son gwamnati ta taimaka inda akwai wannan dokar ta ɓaci. Kuma mun yi magana bisa dakarun soja na kasashen waje da suke cikin Nijar bai kamata a ce wasu abubuwa suna wakana ba ba tare da sun sanar da mu ba. Kuma a saka dakarun sojan mu cikin yanayi mai kyau domin su murkushe 'yan ɓata gari. Kuma mun yi kira ga al'umma su baiwa shaman tsaro haɗin kai. Samun mafita domin cin gurin da aka sa ma gaba a cikin tsarin nan na duba al'amurra da suka shahi amfani da kuɗaɗe bai ɗaya a cikin kasashen su da yawo. wannan shine makasudin wata ganawar da kwamitin ma'aikatar ministan kuɗi task force ya yi a yau da safe a birnin yamai a cewar ministan hasimi masaudu har yanzu da sauran zomo a gaba duk da cewar dai wa'adin na shekara ta 2020 ya matso mu saurari karin hasken da ya ma adama da wake Shugaban hukumar kungiyoyin CDAO, AMAO da kuma wani gungun ma'aikata da suka kumshi jami'an bankin BCAO da na babban bankin Najeriya sun sami umarni na su ba da shawarwari kafin karshen shekarar 2018 domin inganta tsarin siyasar kudade da kuma tsarin babban bankin da ake shirin kafawa. Sannan na biyu sunan kudaden na bai daya da za a samarwa. Na uku kafa asusun musamman domin biyan dukkan bukatu wajen kaddamar da tsarin aikin da aka yi wa bita. Saboda haka taron muhawarar ya buƙaci babban bankin najeriya yawo da kuma bankin ghana su dauki matakan da suka waje ba domin su biya nasu kaso duk da irin wannan ci gaba da muka zana har yanzu akwai sauran aiki akwai kuma kalubale da dama wasu ayyukan da na bayyana ba su tabbata ba kawo yau wato samar da asusun musamman inganta tsarin siyasar kuɗaɗe tsarin bankin tsarin kuɗaɗen na bai ɗaya sunansu da kuma alamunsu. Zandera sakamakon kumbular da aka tsara a bangaren wasannin motsa jiki daban-daban sun bayyana a cikin shagulgulan tuni da cikon shekaru 60 da kasar Nijar ta zama jamhuriya a bangaren langa jihar Maradi ita da wato ita lashe tukuncin farko a gada ta biyu difa ta uku a bangaren tsereren kurame Zandar ita ta lashe kujerun uku baki daya a bangaren wasan kwallon kafa na Amakahi Zandar ita ce ta lashe Tawa da Yamai sun mara mata baya tawagar Doso ta zo sahun gaba akan tsereren mata bisa kilo biyar ya mai da tawa na bi mata baya a bangaren maza kan kilomita takwas yan tawa su suka lashe yan ya mai da maradi su kuma suna mara musu baya jiya a filin wasan kwallo na lomi a kasar togo yan wasan senegal masu kasa da shekaru ishirin sun lashe kofin kungiyar haɗin gwiwar kungiyoyin wasan ƙwallon ƙafa na afirka ta yamma ifowa a cikin rukuni na b a cikin wato karawarsu da 'yan wasan nigeria da ci biyu da banza wannan dai shine karo na uku da kasar mali ta yi kaka gida inda ta lashe da ci biyu da ɗaya a cikin wasanta da 'yan mina na ƙasar niger Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. hukumomin kasar Nijar tare da kungiya mai zaman kanta Nuwe sun rattaba hannu a ranar biyar ga watan Nuwamban da ya shige kan wata yarjejeniya kan tsare albarkatun talmita da tuntuma da ake da ke a fadin wato eka miliyon tara tsawon shekaru ishirin hukumomin kasar nijar sun ba kungiyar ta Nuwe nauyin kula da wannan al'amarin a cewar abdullahi haruna wakilin kungiyar noye a nijar a cikin firarsu da habu sarki saleh domin kyautata tattalin keɓaɓɓun dazukan tarmita da tantuma ƙasar Nijar da ƙungiya mai zaman kanta mai suna Norway sun sa hannu kan wata yarjejeniya a ranar biyar ga watan Nuwambar da ya gabata. Ƙungiyar Norway na da ƙwarewa wajen kare namun daji. Abdullahi Haruna jami'i a ƙungiyar ya yi ƙarin haske kan muhimman abubuwa guda biyu da ke cikin yarjejeniyar. Abu na farko dangance da wannan keɓaɓɓen gandun daji shine na kare shi wanda kula da gandun dajin yana buƙatar ɗimbin jami'an gandun daji da kayan aiki. aiki domin kula da dajin wanda hakan yana da matukar mahimmanci abu na biyu shine ci gaban yankin da kuma kare wannan dajin Domin ganin an yi aiki da ka'idodin da aka gindaya a cikin yarjejeniyar an girka wani tsari kamar yadda Abdullahi Haruna ya tabbatar muna. Akwai wani tsari a cikin wannan shiri na masu dafawa. Akwai hukumar bayar da shawara da gwamnati da take jagoranci. Akwai mambobi uku da mataimakin shugaba. Gwamnati tana da shugaba da kuma mambobi biyu a su Kuma akwai kwamitin tuntuɓa na kula da aikin wanda aka haɓaka a kowane fanni. Gwamnati ta ɗauki a aniyar samar da jami'an gadon daji. A daya bangaren kuma Noye ta ɗauki aniyar neman kudade domin aiwatar da aikin. Wani amfani ƙasar Nijar ke samu, wani nauyi ya rataya a wuyan ƙungiyar Noye, kuma menene girman waɗannan keɓaɓɓun dazuka da kuma muhimmancin su a nahiyar Afirka? Abdullahi Haruna ya yi ƙarin haske. Leta ganye tu, de tana samun komai a ciki saboda wani Nijar Noye ba ta ɗaukar komai domin kai shi a wani bangare Duka abin da Noye ta samu don saka shi ne a cikin ƙasar. Akwai tsarin biyaso da kafa da gwamnati take yi wanda da zarar ta ga Noye ta huce gona da iri to tana iya daka mata birki haka ma noye idan ta ga gwamnati ba ta cika alkawarinta suna iya dakatar da ayyukansu kenan ba abin da noye take saukawa domin kai shi a wani guri kuma shimillar ma'aikata duka 'yan nijar ne ba abin da ya rage sai su kula da wannan gandun dajin wanda yana kunshe da namun daji kamar irin wani nau'in birni da kuma maina wanda aka rattaba wa kungiyar kwallon kafa ta nijar cewa da maina inda wannan wajen duka da yake an rage faɗin sa ya kai kusan eka miliyon tara shine babban keɓaɓɓen wuri Mutare Muhammadu kenan da shi da shi na suka fasar rahotannin zai bar ku tare da Habibu Garba a cikin labarun na sashen za barmanci. Sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.